وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير kowanne daga Yahudu da Nasara sun yi da'awar cewa su ‘ya'yan Allah ne kuma masoyansa, ya wannan manzo ba su amsa da cewa to don me Allah yake azabtar da ku kan zunuban da kuka aikata in har ku masoyansa ne kamar yadda kuka riya ai da bai azabtar da ku tun a duniya da kashewa da shafewa ba a lahira kuma ya azabtar da ku da wuta saboda shi baya azabtar da wanda yake so kawai ku mutane ne kamar sauran mutane wanda ya kyautata daga cikinsu ya yi masa sakamako da aljanna wanda ya kyautata daga cikinsu ya yi masa sakamako da aljanna wanda kuma ya muna na ya masa ukuba da wuta Allah yana yi wa wanda ya ga dama gafara don fadalarsa kuma yana azabtarwa don adalcinsa mulkin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu na Allah ne shi kaɗai kuma gare shi za a koma